derpity derp derp derp derp derp yi kuma mutsance naira ɗari uku kuma kariya ne wallahi na riga na riƙe. Sai to ba sa yi. Nawa. Mai gida. Mai gida. naira ɗari da ɗari biyu muka tsinta amma wani zai ba naira ɗari saboda wayo zai mu naira ɗari biyu na ɗauka ya ɗauka naira ɗari kwan ɗari wannan ina shan murawa ko mai gida gaskiya ne amma ni ina da canji ba mai gida shan murawa ai shine magana yau saura na hansu na hansu yau mai gida ayo <laughs>